أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wasani bai kwana wata nawa ne ga ga watan zulka'ida na sha sha ɗaya ko ga watan dulkida shekara ta 1435 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine dace da da nawa biyar ga watan tara shekara ta 2014 a lissafin turawa za mu dora kan wannan karatu wani littafi mai albarka an ban manta ba ina jin muna darasi na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi na ashama'ilul muhammadiyya na imam at-tirmidhi wanda muke gabatarwa a nan masallaci mai albarka na usman bin affan kofar gadon kaya a birnin kano idan ba ku manta ba kamar muna daidai gabar magana da muke yi da hadisai da aka kawo dangane sutura annabi sallallahu alaihi hadisi na 60 a cikin littafin yace haddasa haddathana suwaid bin nasr قال حدثنا عبد الله بن المبارك كودي كنا ستين علي تابي لكن علم باتكو وتقيل ما يسامو بمبنش اللمبا تكو عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء abi sa'idul khudri yake cewa ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi ta kasance idan yayi sabon tufafi shine istajadda thawban istajadda thawban in ya samu tufafi sabo to yana sa masa suna ko rawani ne ko riga ne ko mayafi ne shine amamatan aw qamisan aw rida'an sannan yana cewa Allahumma lakal hamdu kama ka sautanihi as'aluka khairahu Wakaira khaira ma suni alahu wa audu bika min sharrihi wa sharri ma alahu hadisi imamu nasa'i da ibn hibban da imamu hakim da imamu tirmidhi kuma hadisi ne sahihi da sauran malamai ma da waito shi am ya nuna mana annabi yana sanya wa riga suna kuma yana yin addu’a in zai sanya tufafi don yana daga cikin sunar annabi sallallahu alaihi sallama in zai sanya tufafi yana yin addu'a in zai cire ma yana addu'a addu'a cire tufafi bismillah lokacin da mutum zai cire tufa a jikin sai ce bismillah me ya hikimar yin bismillah yadda mutum zai cire tufafi malamai suka ce dan adam yayin da zai cire kaya a jikinsa ai kun ga zai bayyana al'aurarsa ne to akwai shaidanu ko da ba wani dan adam da yake ganinsa akwai shaidanu akwai aljanu to da ya ce bismillahi din nan sunan allah da zai ambata allah zai kautar da idan su shaidanin da aljanin ba za su iya ganin al'aurarsa ba yana yin bismillah nan za su kauce sai su juya sai ya cire kayansa to shine hikimar yin wannan bismillah din sannan annabi yana yin addu'a kamar yadda mun karanta da ku a cikin hisnul muslim addu'a ta sanya tufafi sabo ne ko kuma tsoho to wannan yanzu misali in sabon tufafi ne annabi yana yin addu'a yana cewa ya Allah lakal hamdu kama ka sautani ya ubangiji godiya ta tabbata gare ka kamar yadda ka tufatar da ni wannan tufa ko da da hausa mutum zai in za ka sa tufafi sabo sai ka ce allahumma lakal hamdu kama ka sautanihi ya Allah godiya tabbata gare ka kamar yadda ka tufatar da ni wannan tufa as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu ya Allah ina roƙonka alherin wannan tufafi da alkhairin da aka yi tufafin da shi shine khairu masu ne alam ko aka yi tufafin don shi alherin tufar alherin da aka yi tufafin don shi alherin da zai samu tufar duk kana neman Allah ibaka wa'udu bika min sharri wa sharri masu ne alahu ya Allah ina neman ka tsare ni daga sharrin wannan tufafi don ku kowace tufa tana da sharri irin nata da sharrin kuma da aka yi ta da shi shine wa sharri ma suni alahu ka sa tufafi ya sa ka girman kai sharri ne ka sa tufafi ya sa ka ɗagawa sharri ne ka sa tufafi ya sa ka alfahari da nuna isa sharri ne ya sa ka faɗin ran sharri ne ba alheri ba ne ka sa tufafi hana ka ibada akwai wanda an ce in yi wanki da guga aka sa kaya aka yi sitaci baya yin sallah da su subhanallah baya yin sallah da tufafin saboda me saboda kada karin gugan sai kare Allahu akbar hasbunallahu wa ni'mal wakil idan zai yi sallah sai ya cire kayan ya zari sai ya rataye sai ya sa wasu da zai ga ubangiji da su alkhalik albali tsumma amma wannan don saboda kada kada an yi rukuyi an nade in an yi sujjada an yi zaman tahiya ina an haɗu da mutane an shiga sahu ai za a naɗe guga so bi zai yi ba suna nan 'yan adam masu irin wannan ɗabi'a Allah ya gyara mana halinmu da ɗabi'ar mu Allah raba mu da bata bayan shirya kuma don kan wannan bata ne kwarai da gaske to wannan addu'a ce annabi yake yi na sanya wannan tufafi akwai riwaya da ta zo alhamdulillah alladhi kasani hada sauba alhamdulillah alladhi kasani hada sau godiya tabbata ga Allah da ya tufatar da ni wannan tufafi min ghairi haulin minni wala quwwatin ba tare da karfi na ko a dabara ba ko dabara ko karfi wannan kullum idan za a sa tufafi sai a rinka yi kullum mutum musulmi duk wani motsi da zai yi akwai ambaton Allah a cikin uwana kuma wannan shine imani din shine kuma takawar ba wai mutum ya zo yana aikata abu haka kawai ba tare da yana tuna Allah ba wannan hadisin um, wato wato Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ba mu labari wataran Annabi ya zo da sabon tufafi ya ambace shi da suna irin nasa ko yanzu ma in mutum ya ga dama rigunan sa in ya ga zai iya sa musu suna sai ya sa musu <laughs> idan kuma bai zai iya ba sai ya basu da matsayin riga kawai da sauransu kuma annabi yana yi wa Allah godiya akan ni'imar da ubangiji din yayi masa ta samun sutura tsohuwa ce ko kuma sabuwa sannan kuma annabi yana neman Allah ya tsare shi daga sharrin da ke cikin tufa jama'a tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nemi tsari akan tufa sharrin da ke cikin tufa to akwai sharrin akwai amradul kulubi rashin lafiya na zukata yayin da mutum yake sanya tufafin shi sannan kuma ita tufan nan dai ko dai a yi ta a bauta wa Allah ko kuma a yi ta a saba wa Allah to idan ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrin tufan to insha Allah ta'ala za ga bauta Allah kake da tufan ka ba abu mai daɗi irin ka yi sabon tufafi ka bauta Allah akwai wanda aka ce ɗabi'arsa shi kuma idan ya ɗinka sabon tufafi abinda zai fara yi da wannan sabon tufafin kiyamun laili insha Allah kafin ya fita ɗaurin aure da tufafin kafin ya je ko ina insha Allah sai ya sa ta da daddare in zai yi sallah da daddare da daddare ya sanya sabon tufafi kamar zai fita ɗaurin aure kamar zai tafi aiki kamar zai tafi sallar juma'a Yayi sallah ya sa turare yayi yi sallah ibada da wannan tufar ya yi wa Allah godiya ya ka gani ka san imani mataki mataki ne sannan kuma ya ajiye ta ranar da zai fita da ita ya fita da ita Allahu akbar Allah ya gyara mana halin mu قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه wannan isnadi ya kawo shi don karfafa wannan hadisin da ya gabata makamancin sa Ya ce, kuma qala haddathana muhammad bin bashar qala haddathana mu'az bin hisham qala haddathani abi an abi qata an qatada an anas bin malik radiyallahu anhu qala kana ya thiyabi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yalbasuhu alhibaratu anas bin malik ya ruwaito mana cewa tufafin da manzon Allah sallallahu alaihi Sallama ya fi so ya rinka sanyawa shine tufafin da ake ce da shi alhibara nau'i ne na tufafi da ake kera shi daga kasar yaman tufafi ne made in yaman shine alhibara kuma yana da yana da nau'in jajajaja haka a jikinsa to annabi yana son irin wannan nau'i na tufa a habu siyabi ilai kamar yadda an ruwaito annabi yana son farin tufafi za mu zo mu karanta nan gaba yana son farin tufafi sannan kuma yana son tufafi mai ratsin jaja-jaja sallallahu alaihi wa alihi sallama musamman waɗanda aka yi su a ƙasar yaman suna sun ƙware wajen riguna suna riguna waɗanda ba su da zafi sosai kun san annabi sallallahu alaihi wasallam a madina da makka zamansu wuri ne wanda yake yana da zafi ƙware da gaske ko yanzu da ba dan wadata ba da rufin asiri da allah ya wannan ƙasar ai da ba za ta zaunu bayi saboda zafinta akwai zafi na fitar hankali a makka da madina akwai zafi to amma yanzu allah ya kawo data akwai ac mota ac ofis ac gida ac ko ina ac yawwa masallaci ma ac duk yawanci masallatan saudiya galiban da wahala maka ga masallaci ba ac da wahala kuma ac mai karfi mai kwari masallacin da ba ac ma ba a zuwa kullum masallatan su kofofinsu a rufe ne da kashi, shiga sai ka rufe kofa kai sallaka cikin nutsuwa saboda zafi akwai zafi kwarai daga ciki so irin waɗannan tufafi da ake to suna da nau'i na wato suna da nu'uma ba su da zafi hasa akwai kayan da in ka sa shi dole ma ka cire saboda yana da zafi da sauransu قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه قال سفيان أراها حبرة حديث إمام البخاري كنا وانشان مانا بخاري ندا إمام الترمذي حديثين إن كنتتو أم شي أبي جحيفة يا رويتو حديثي دقا بابنسا ya ce baban nasu ya ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallam a jikinsa akwai hulla hullatun hamra jama'a an ce hulla ana nufin set ɗin kaya kamar riga wando iri ɗaya shine hulla amma in riga daban wando daban ba hulla bane yanzu shirt da wando da samari suke sawa a larabci ba a ce da shi hulla saboda bai yi macin ba bai yi iri ɗaya ba amma al'adar mu ta hausawa da ake sa riga da wando dogon riga da da ake yin set guda wannan ana ce da shi hullatun ma'ana wanda yake kayan da yake yana da yana da dan uwa riga da wando to an ga irin wannan kaya din set da riga da wando um, hamra mai wato ratsin jajajaja ana cewa ratsin jajajaja saboda akwai maganganu akan sanya jan kaya jagau annabi ya hana mutum ya sa abu jajawur babu ratsin wani abu a ciki wannan bai halatta ba haramun ne to a hamra ɗin da malamai suke faɗa ne kayansa ja ne amma akwai ratsi a ciki kayan da aka hana a sa yalo yalo ruwan ɗorawa ga abu yalo shar bai da daɗin gani ma to wannan annabi ya hana sallallahu alaihi wa sallama ba a so ko irin masu zuwa su kai a musu linin kaya ka ba da shaddaka ko ka ba da eh, yadinka a rina maka shi ya zama yalo yalo shar ruwan dorawa. wannan bai halarta ba sai dai yalo da wani abu haka jajawar kamar jini shi ma bai halarta ba sai dai me ya zama da ɗan ratsin wani abu duka waɗannan annab sallallahu alaihi sallama ya hana sannan kuma ya hana sa libasu shuhura me libasu shuhura kayan da za ka sa kai kai kadai ne kake sa irin wannan kayan saboda bala'in tsadansu ko kuma saboda bala'in muninsu duk ana ce da shi libasu shihura irin one in town da ake faɗa ka yi wa ka wani irin ado yadda duk inda ka wuce sai an waiwaya an ganka haram ne musulmi ya sa wannan ko mun wadata kuma wani zai ce ai wadata ai arziki na ne abu ne ai da Allah ya bani la wani ana ce da shi libasu shuhura ah, labisahu litashtahira ka sanya ne dan ka samu shuhura ai a ce kai ne wani sannan kuma ko mutum ya je samu matattun kaya matattu ta yadda in ya sa za a ce kai wannan ya aka yi sa wannan kaya sai an daɗa kallonsa to shi ma wannan haram ne mutum ya sa shi a musulunci sai mutane su kula da Allah na'am qul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min rizq tana nan Allah ya ce ga musu wa ya haramta ainihin kwalliya da ado da arziki da Allah ubangiji ya saukar a bayan ƙasa da dadadan abubuwa ba wanda ya haramta ka yi abin da kake so mai daɗi mai kyau Allah bai haramta ma ba amma kuma ka bi ka'idar da annabi ya shimfiɗa sallallahu alaihi wasallam akan sanya kowane irin sutura ne mutum baya zuwa ya sanya suturar da ya ga dama ya yi shiga irin wacce ya ga dama dole sai ya jira mai shari'a ta bashi dama a kai to an ga manzon Allah da humlatun hamra mai riwaya ke cewa ka anni anzuru ila bariqi saqaihi kamar gani nan ina ganin hasken kaurin annabi bariqu saqai sallallahu alaihi wasallam hasken ƙaurinsa a cikin suturar kenan yana yana nuna mana kayan suna ana ana ana ana hangowa jikin annabi kenan ko kuma tun da daman yana ɗage yana yana ɗage kayansa to kaga za a ga ƙwarinsa urahu hibaratan mai riwaya ce ina ganin wannan kaya ɗin ne dai hibara wanda aka yi su da ƙasar yaman hadisin imamu at-tirmizi hadisin imamu tirmizi malamai suka ce a wannan ya faru ne a lokacin hajjatul wada hajjin bankwana da annabi sallallahu alaihi sallama ya je shine ya sanya wannan kaya din sannan kuma a lokacin ne aka ga wannan kyalli na ƙorin annabi din sallallahu alaihi sallam, kuma ya nuna mana sabon manzon Allah suna kallon annabi kallo na fahimta kenan har suke riwaya dangane da halinsa da ɗabi'arsa sallallahu alaihi wasallam na'am hajjatul wada'i din nan shekara ta goma ne bayan hijira annabi aka yi ta kusan ƙarshen rayuwar annabi ya yi ƙarshen rayuwarsa shekara ta goma bayan hijira sallallahu alaihi wasallama ita ce hajjatul islam al-wahida al-islam al-wahid hajji kwaya ɗaya da annabi ya taɓa yi a duniya an ce da ita hajjin bankwana ba wai dan da ya taɓa zuwa ya yi aikin hajjin ba a'a guda ɗaya ne saboda a cikinta ya yi hudubar bankwana shi sa ake ce da ita hajjatul wada'i da ya je aikin hajjin ya yi hudu ba ta bankwana kamar ya ta bankwana ya ce da sahabbai da duk mutanen duniya da suka zo a wurin a lokacin don sahabbai ne tunda sun gan shi sun yi imani da shi ya ce la'alli la'alƙakun ba da ami haza. ya ce watakila la'alla ba zan sake gamuwa da ku bayan wannan shekara ba wannan ita ce hajjin ƙarshe da zan sake yi da ku ma'ana daga nan shi shikenan to ina muku wasiya ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza kaga wannan yake nunawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi ya kuma nuna masa cewar alamun cewa ba zai dade ba kuma daga cikin bayin Allah akwai wanda Allah yake zaba yake musu wata ilhama irin tasa kaga mutum yana ta wasu abubuwa da zai nuna ma ba ma dadewa zai ba na'am bai isa ya ce maka gobe zai mutu ko jibi zai mutu ba amma dai zai rinka yi maka wani abu zai nuna to Allahu alam ba na jin zan je lokaci kaza yanayi ko haka mutum ma ko lafiyarsa kalau ma yakan iya ji a jikinsa wasu Allah yakan kimtsa musu su yi ta faɗin irin waɗannan sai bayan sun mutu sai ka ji iyalansu suna faɗa wani kuma Allah ya kiyaye mu ana sa masa wato dogon buri ne shi gaba ɗaya ba a mai maganar mutuwa ba kuma baya so sam dan akwai wanda aka ce ya sake matarsa saboda ta ce alhaji a ji tsoron Allah saboda mutuwa ya ce mutuwa kike kira mu a nan gida ya ce to ya sake ta wai ashe fatan mutuwa take mai wai shi wai bata sani ba ashe ba a ce mai za a mutu a gidansa ba a faɗa to wannan hasara ce da kuma subhanallah taɓewa idan aka sa maka son daɗewa a duniya son daɗewa kula da kyau son a daɗe a duniya da kuma ƙin mutuwa to waɗannan su ne rukunan abubuwa da suke hana ka ibada don in kana ganin za ka daɗe to ko ibada masu gaba da baka bari ba yanzu za ka yi ta ba nan gaba ka yi a ga mutum yana lissafin shekara hamsin saba'in masu zuwa duniya kurum so manzo yana gaya musu wannan yace ce la'alila ba da amina da la'alla ba zan sake gamuwa da ku ba kawai sai suka kifa kai suka yi ta kuka gashi ba abin su rike shi su hana shi tafiya ba kuka kuka suka yi ta zubar da hawaye suka ce wannan yana nuna ganin karshe za mu yi manzan Allah ke daga nan zai koma to shi yasa aka ce da wannan hajjin hajjatul wada hajjin ban a duniya man jama'a manzo Allah hajjin sa kwaya ɗaya hajji ɗaya taɓa yi umra kuma ƙwaya hudu to ya ka gani da kai kuma an yi an maimaita an yi an maimaita an yi an maimaita Allah ya yi mana ni'ima ya mana wadata amma ku duba annabin kansa sallallahu alaihi wa alihi sallama annabin kansa jama'a hajji kwaya ɗaya ya samu damari don hajjin yana buƙatar azaduwar rahila yana buƙatar guzuri yana buƙatar abin hawa so ashe sai mu gode wa Allah akan wadata da damar da Allah ya bamu wani ana irgawa ana yana lissafa umra ya ce ai umra ta fi ɗari ta fi ɗari to koyaushe kawai ya samu dama tafiya yake so ina ma in Allah yana karban wannan umra din ai mutum ai ya dace to shi yasa ake so idan mutum zashi? ya tafi da kyakkyawan niyya kuma ya yi ibada ta haƙiƙa wacce in sha Allah zai karba ba wai ya je kawai don alfahari ba ni alaji ne naji don alfahari ai muna da kuɗi muna zuwa ai ba ma fashi ba wannan ba wannan ya zama yawo da kai da wanda ya tafi gane buɗe ido wallahi duk ɗaya ba ku da bambanci Allah kiyaye mu to shi sa aka ce da ita hajjatul wada to wannan hadisin abin da ya faru wannan kisar da muke karantawa a wannan hajji na ban kwana ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan magana din قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت أحدا من الناس أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت جمته لتضرب قريبا من منكبيه حديث إمام البخاري لإمام الترمذي albara ibn azib mun yi bayani a kansa cikin karatun da ya gabata shine yake cewa um, ban taba ganin wani mutum a duniya da yake da kyakkyawan halitta da yanayi ba na gan shi a cikin hulla set ɗin kaya hamra masu jajaye da ratsi irin annabi ba sallallahu alaihi wa sallama ya ce in annabi ya sa wannan kaya masu jajajajen wato su ne mai kyau iyaka ni dai ban taba ganin mutum da ya yi kyau irin annabi ba sallallahu alaihi salama ya ce wa in kanat jummatuhu latadribu qariban min mankibihi gashinsa annabi sallallahu alaihi salama gashinsa da yake saukowa daga ka har yana sauka kan kafaɗin shi yana da gashi mai yawa sallallahu alaihi wa sallama shi yasa ya zo riwaya cikin sahih bukhari a kitabul itikaf da babin da yake magana akan itikaf annabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi yana itikafi yakan miƙa yakan miƙa kansa tunda a cikin masallaci ne ga masallacinsa ga ɗakin Aisha sai ya miƙa kan saboda yawan gashin matansa suna gyara masa gashin a shafa masa mai a gyara gashin saboda yawan gashin sallallahu alaihi wa sallama na'am barin gashi mai yawa in za a kula da shi yana da kyau me yasa iyayenmu da kakanni tun da ake cewa a yi aski ya za ka tara gashi kamar ne, haka ake faɗa amma ba daidai ba ne wannan magana don annabi yana tara gashi manzala yana tara gashi yanzu da mutum zai bar gashi ɗin da yawa inda yana tsabtace shi yana gyara shi to ba yahudanci ba ne ba kuma kafirci ba ne illar shi ne rashin gyara shi ya cutar da kansa ya cutar da wani da kuma wahalar rayuwa an ce gashi mai yawa yana cin sabulun wanka da yawa <laughs> to mutum yana so ya samu saukin sabulu sai ya rinka yin aski da wuri kenan to amma ku fahimci wani abu tara gashi din ba laifi bane dan an ga mutum yana da gashi da yawa saboda annabi yana tara gashi amma yana tsaftace shi ka tara ka tsaftace shi ballantana mace kan uwa uba daman ita dama ai gashin ta kullun a tare yake gashin manzon Allah yana kaiwa har kafaɗa shi wannan kenan um, manzo Allah yana girmama gashinsa kamar yadda malamai suka ruwaito yana girmama gashi girmamawa sosai kamar ya girmamawa mutunta shi kimanta shi tsabtace shi a sa masa turare a shafa masa mai a gyara shi ya zama abin sha'awa قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد an abihi an abi rimsata qala ra'aytu an-nabiyya shi kuma shi ma ya ruwaito mana hadisi yake cewa riwayar imamu ahmad da imamu tirmidhi hadisi ne sahihi jama'a abu yake cewa na ga manzon Allah sallallahu a jikinsa akwai wato ya sanya riguna kwarra ne akhdarani riga guda biyu ko riga da wando ana cewa burdani riga da wando ko riga da kwarjalle kamar set din kenan akhdarani kwarrashar manzo Allah yana son abu kore kuma idan dan adam ma yana son abu mai kore so yana daga cikin kayan da annabi yake sawa yanzu kun ga muna ta fahimta tunda muna magana ne akan irin sutura annabi yana sa farin kaya yana sa jami ratsi sannan gashi kuma hadisi yanzu an ce mana yana sa mai kaya kore Don kada watakila wata ran wani ya je sa ka ce ai ya saba wa Allah annabi yana sa kore don an gan shi da kaya kwarra riwayar imamu ahmad an ce wata riwaya suka ce akhdarani din suna da zane ne ratsin zanen shine kore sallallahu alaihi wasallam saum ne mukhattat wanda yake yana da zane kwarai da gaske an ce annabi yana yin kwalliya ya ado ya shafa turare ya sa kaya mai kyau ya fito sallallahu alaihi wa sallam iya wanda Allah ya mallaka masa din sai kaga ya fito ya ba da sha'awa jama'a ana faɗin wannan ne don mu koyi ita tsafta addini ne ƙazanta kuma ba addinin musulunci ne zo da ita ba musamman mutumin da yake da alaƙa yake shiga cikin jama'a tsafta tana ƙara wa mutum mutunci da kima komin darajar mutum komin matsayin mutum idan yana da ƙazanta to ita ƙazanta tana illata shi kuma ta sa mutane su guje shi kuma yadda Allah yi mu jikinmu na ɗan adam dole sai ana tsabtace shi dole ne ba yadda za a yi tunda ai ka da rigar ma ba za ka yi ta sa ta akai akai ba sai kana wanke ta dole to ballantana gangan jikinka rigar kafa ba ta fitar da wani abu gangan jikinka yana fitar da abubuwa akwai buƙatar wanka shi sa shari'a ta ce duk wanda ya yi sati guda bai watsa ruwa ba to wannan ya saba Allah ƙa'ida shi sa ma wasu malamai suka ce dole ne wankan juma'a tilas kan wanda ya taɓa masallacin juma'a bai wanka ba daga cikin rayuka na malamai don a nuna mana mai muhimmancin haka me dalilin ma wajabta wankan juma'a ai sahabbai ne suke zuwa masallacin annabi ranar juma'a akwai masu tafowa daga ƙauye daga daji ga talauci ga rashi suna sanya fata a lokacin kayan su fatu ne fata suke sa fata to idan sun zo sun haɗu a masallacin nan an cika ga zafi ba fanka malam ga zafin madina to sai masallacin sai ɗauka to an ce kuma annaba a duniya abin da yake ki ya ji warin wani abu bai so ya sa matan suka ce daidai da gida in ya shiga ya fita sai ya yi asuwaki sai ya goge baki waje kawai ya fita kofar gida ya je ya dawo wallahi sai ya dawo da ke yana goge bakin shi guminsa ake ɗiba a yi turare da shi gumi fa wanda mu yanzu gumin shi yake bata mana kaya gumin shi yake sa kayan mu ya wari to shi annabi cikin mu'jizar da Allah ya masa wannan to masallaci sai ya cika da ɗoyi yana bashi yana tashi sai manzo Allah ya ce to doka daga yau duk wanda zai zo juma'a cikin yayi wanka yanzu dan Allah wannan bai nuna annabi yana lura da hakkin yan uwantaka hatta a wurin zama a masallaci wurin ibada ba ta dalilin wannan manzo Allah ya haramta mutum ya ci tafarnuwa ya zo masallaci dan me dan kai ya cuci makocinsa wani baya son warin tafarnuwa ya ce duk wanda ya ci tafarnuwa daga cikin ku fala ya karafan na masjidana kai iya dai kusanci mu. haka ya faɗa musu da wannan lafazi in dai ka ci tafarnuwa mu kakka yadda ka zo ka ji ba amma mu yanzu mutum da ya je sha taba ya zo masallaci yana hamma kana abu daga jikinsu gaje yana ya je sha wiwi ya zo masallaci ya je sa wani abu mai wari ko ya je shafa wani magani shi a wurinsa magani ne kuma wani baya son ƙanshin ba ƙanshi bane mawa da shi wari ne amma sai ita mu masallaci ba tare da ya lura ba shi gani yana gani yake yi hakkinsa ne ya zo masallaci ya sallah ko masallaci na kowa ne to jama'a mu rinka lura da irin waɗannan abubuwan suna da muhimmanci duk mutumin da ya shafa wani abu da zai iya cutar da mutane to ka hakura zuwa masallacin ko dai ka wanke abun ko kuma ka hakura zuwa masallacin dan kar ka zo neman lada ka cuci wani ka tattara zunubi ka tafi da shi haka duk wanda ya ci wani abu musamman albasa ma wani lokacin mutum ya ci ta da yawa to sai ga tana yi masa illa ko kuma tafarnuwa din da annabi ya faɗa to shi yasa ake so ko masallaci in za a zo din sai a tsabtace jiki a kula khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu in za a zo masallaci a zo cikin yanayi hay'a tayyiba yanayi mai kyau abin sha'awa kowa zai sha'awar i zauna da kai ba wai in ka zauna a wuri kowa tashi yake yi ba wannan ba daidai ba ne wannan kuma kuskure kuma ku lura da wani abu guda yan uwana idan mutum yanzu zai tafi kasuwa sai wanka sai sa kaya masu tsada la'alla in zai je ofis ya yi wanka ya gyara jikinsa saboda zai je ofis don me don zai ga mutane don zai haɗu da mutane to yanzu don allah tambaye ku da kasuwa da ofis da masallaci wanne ne aka fi haɗuwa da mutum masallaci min babi aula to amma me yasa ba a mutunta masallaci ake masa kwalliya za a zo ba saboda ibada ce kayan Allah ne kayan Allah ku mutane da mun ba daukan su kai wani abin kirki ba wasu so wannan fiqhun rayuwa ne yana da kyau mutum ya fahimta saboda zaka zo kana rayuwa da mutane ka zo ka jawo kanka wata illar da mutane za su rinka gudun ka ba tare da ka sani ba Allah ganar da mu to manzo Allah ya ce wa sahabbai lalle kar a zo masallaci sai an yi wanka to in an ce kada a zo sai an yi wanka kaga ai bai kamata da wane da wane su rinka zuwa da wani bashi ko ɗoyi ba musamman kuma da asubahi ana buƙatar mutum in asuwaki in zai zo masallaci saboda in mutum ya kwanta bacci bakinsa yana daɗewa a rufe yana ɗaukan bashi da yanayi mara kyau to sai ya asuwaki ko ya brush in ya zo ana sallah ba matsala ko hamma ya yi ba matsala wannan yana taimakawa kyakkyawan ɗabi'a kyakkyawan hali sanya sutura mai kyau ba girman kai ba ne kamar yadda wasu suna ganin mutum yana kwalliya yana ado sai a ce a wannan mutakabbiri ne ɗan girman kai ne kullum sabon kaya kullum shi abu ne yake wannan kuma kaga iya ƙauyenci da daƙilewar kwakwalwa ke." me alaƙar mutum yana wanka yana sa kaya mai kyau Ka ce wai mutakabbiri ne wai mai girman kai ne me alaƙa, ina jin babu alaƙa tsakanin hanyar sama da ta kasa jahilci ne wannan قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة wannan kakanni ne nasa guda biyu akwai duhaiba akwai kuma ulaiba duhaiba ulaiba an um, kailata binti makramata qalat رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضته وفي الحديث قصة طويلة وانا حديث إمام الترمذي يرويتوشي أم قيلة بنت مخرمة قيلة بنت مخرمة التميمية أكيد إتا من بني العنبر ta yi hijira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama sahabiya ce tare da Hurais ibn Hassan kenan in ka ji wannan kaila din ɗaya ne daga cikin sunan mata sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam imam bukhari ya fitar da riwayata kamar yadda ya zo cikin al'adabul mufrad da abu dawuda da su imamu tirmidhi ta ce na ga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama alaihi asmal abin da ake nufi da asmal shine wato kayan da suke tsofaffi kada a ɗauka annabi kullum sabon kaya yake sawa a wata riwaya ma an ce rigar ɗaya ne ba misalin wani yanayi annabi ya taɓa zuwa wani yanayi rigarsa guda ɗaya to a nan gudun sai ta ba labari akwai lokacin da ta ga manzan Allah da kaya wanda suke sun tsufa kukula tsoho daban mai datti kuma daban da aka ce tsoho ba ana nufin mai datti ba a'a ba wadata tsoho ne aka saka saboda rashin wadata shine asmal athawbul khalik albali tsohon tufafi tsumma maliyataini um, yana da ɗinki guda ɗaya mai ɗinki guda ɗaya um, ba wai riga ce ko kaya ne wani yana kan wani ba bari mu kwatanta mana ne Ah, wanda yake da ɗinki akwai kayan da za ga ɗinki ɗaya ake masa ba a raba shi kamar ina kayan da masu aiki masu aiki a workshops haka suke sawa wandon da rigar a ha me overall kai nam free da me buri da wando kai <laughs> almuhim dai an fahimta ko ban san sunansa dai da hausa ba za ga da 'yan makarantar technical ɗin suna sa kayan da yake da ɗinki ɗaya yanzu kaga wannan ba maliyya ce ne ba ne don wani kan wani ne wando na yana ciki rigar kuma ta danne ta wannan ba a larabci ba ce da shi maliyya wanda yake mai ɗinki guda ɗaya na wahid to wannan an taɓa ganin annabi da irin wannan sallallahu alaihi wasallam kamar bargo mutum yana iya sa bargo ya naɗe jikinsa aiki. kaga duk guda ɗaya ne shi ma ce da shi malayya sannan kuma wannan kayan an sa musu turaren za'afaran sosai an marina su da za'afaran saboda tsabar sanya turare har ma ana ganin alamar turaren ma karara a jikin kayan annabi sallallahu alaihi wasallama maliyyace ne kana bi za'afaran wa ah, na nafadatu wannan turaren zafaran din ya rine wannan kaya din gabaki daya shi ma wannan wani nau'i ne wadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yake sawa saubun wahid sutura kwaya daya a haɗe guda daya kuma an sa masa turare kuma wannan yana nuna mana sunnantuwar fesa turare a kaya ya zamanto a inda kake ajiye kayanka akwai turarenka duk rigar da za ka ɗauke tafi sama ta turare ko tsohuwa ce ko sabuwa duk lokacin da za ka fita sunanta wa kanka ka ɗan ɗauki turare fet fet ka fesa shi yasa ma za ga larabawa wani lokacin saboda tsabar koyi da sunna don sunna ne sa turare ɗin a ga mutum kullum da ɗan ƙaramin turare a aljihunsu a ga a harami mutum ya zo sai bi duk sahun da yake zaune kusa da su sai ya shafa musu turare miƙa hannu a shafa ma turare ka shafa a jikinka abin sha'awa to amma ina gaya ma a cikin wannan al'umma akwai wanda ma bai da turaren akwai wanda wallahi sai idi yake sa turare idi kuma ban ga ya za a yi mutum ya rayu ba turare a kayan shi eh za a rayu amma dai kan ba daɗi kuma turaren Allah Ubangiji maɗaukin sarki cikin taimakonsa sai ya kawo da mai sauƙi da mai tsada ko mai sauƙin ko mai arhan da ya za gari in an sa shi zai ana jin ƙanshin yanzu turare za ka yi bada naira ɗari da hamsin a zuba ma turare ɗari ma a zuba ma turare ɗari biyu ma a zuba ma a yar ƙaramar kwalba a wata ɗaya ba za ka iya sayan na ɗari biyu ɗari uku ka rinka sawa ba tunda kana iya sayan katin waya na dubu ɗaya a wata katin waya da charge card ba za ka iya sayan turare ba don ka sunanta ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai dan wana to ku duba fa annabi ya sa kaya ma a rinda suke da turare dan shi sallallahu alaihi wa sallam aka ce da ya gitta kanshi ake ji duk inda ya zauna kanshi kwanciya ya je gidan ummu salama mun karanta da ku ummu sulaim kai rumaisa ya je kai ziyara ya dan kwanta baccin rana inda ya kwanta gumin da ya kwanta saboda tsabar turare sai da shi kansa gumin ya zama turare saboda kanshi an ce annabi in ya shafe kansa zaga addiga yake kanshi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so yana da kyau a kula da wannan akwai matar da tana kuka tana cewa to Allah a rinka yi wa maza wa'azi kin matan aure a rinka yi wa maza wa'azi ce me ya faru ce wallahi aka ramu kallawa akwai mazan da wallahi in ya shirya rigarsa ba za a iya barinta a dakin ba ta ce wallahi in mai gidanta ya cire rigarsa wallahi dai ta fitar da su ta tattara ta zuba su a can waje in ku ta basu a ɗakin to ɗakin ba zai kwanto ba za ka je yana wani ɗumi kuma in Allah ya kai mu gobe da safe da dar Allah in ya tashi su zai daɗa wani don Allah kar ka saka kai hakuri ke ya za ki abin nan wahalar wankin nan ni kina biya mun kuɗin wanki ne kaza kaza kaza su zai mayar ba ruwan namiji fa yawanci mata ne suke kwalliya suke kakalewa suke abin amma namiji sai ga ya je gida ba abin da ya dame shi matarsa ko ma ya zai je mata yana warin datti yana abin nan bakinsa bai tsaftace ba ba abin da ya dame shi kuma ko matarka ce wallahi idan kana zama da kazanta da datti kimar ka raguwa take a wajenta wata ran sai ta ba da labarin ta ta ba ko ɗanka ne yake kazanta ta ba mamaki ubansa ya gada zagin ka aka yi baka lura ba eh ai kazamin yaro ne kai wannan yaron kazami a karka da ke shi babansa ya gada mana uban shi ma kazami ne ina gaya muku wallahi wasu mutane idan ka gansu yadda suke rayuwa kai kai tunanin wai waɗannan yaya matan suke zama da su ku yi haƙuri fa karatu muke yi kuma addinin namu yana buƙatar gyara ne magana ta Allah ai haƙuri ai haƙuri to kaga ai wannan akwai cutarwa an ajiye ta ita wannan mata ta maka hidima ta taimaka ma ta maka kaza ta maka kaza ta maka kaza amma yanzu ita tana da jin wato karfin gwiwar da mace da wahala ta zo wajen mijinta ba ta yi kwalliya ta yi ado ba da wahala sai dai gazar mace galiban wallahi in ranar girkin mazajen su ne wanka suke su yi kwalliya su gyara jikinsu don me don ta kyautata ma to amma me yasa ni da kai ba da wannan kishin kawai mutum sai ne ya zo ya zuba a ɗakin sa kurin kana tashi kuma in mace ta zo ba ta yi kwalliya ba ta dala fara kaza ma kawai hakke duk mata suna dan shafa dan turare ayi kaza kaza ayi kwalliya amma ke banda ke kuma fa shi a jikin sa wallahi ba turare don Allah mu gyara 'yan uwana mu gyara shine ai ana magana wai tsakanin namiji da mace wa fa kazanta aka ce ai mata suka ce ai ko kwatanta ma ba aiki suka ce ai ba kaza mu mutum irin namiji <laughs> in ji mata amma so don Allah mu kula da wannan musamman hakkin iyali yana da amfani kwarai kwarai kwarai da gaske Allah ya mana mai kyau قال حدثنا بتيبة ابن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم hadisin imamu nasa'i da imamu hakim da imamu tirmidhi ya ce hadisi ne hasanun sahih manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a riwayar Abdullahi dan Abbas alaikum bil bayad min siyab jama'a ku lazimci farin tufafi kaga wannan kuma yana nuna mana an kwadaita mana sa tufafi fari alaikum bil bayad min siyab ku lazimci sanya tufafi fari liyalbasha ahya'ukum rayayyunku su rinka sa farin tufafi wa kaffinu fiha mautakum kuma ku rinka lullube mamatanku ku yi musu likkafani da farin tufafi fa innaha min khairi thiyabikum annabi ya ce dan lalle farin tufafi yana daga cikin tufafin da ya fi kowanne alheri kaga ai bayani ya fito fili kura annabi ya kwadaitar da mu a sa farin tufafi yana kuma son farin tufafi kuma shine mafi rinjaye a cikin tufafin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ce a juma'a ana so a sa farin tufafi inda hali ba dole bane kwadaitarwa aka yi ba ce aka yi dole sai mutum kullun ya sa fari ba amma dai annabi ya kwadaitar a rinka sa farin tufafi kuma ya faɗa ƙarara a duk tufa ba tufar da tafi kowace alheri sai fara kuma ita ce tufar da ake kai mutum kabari da ita shi yasa ku lura da wani hikima duba ihrami da alhazai suke sawa yau tun da aka yi ake shekarun da ake aikin hajji kullum ihrami fari ne kuma duk duniya da wahala ka ga wani ya sanyo wani ihrami kamar ya je daura ai za a iya yin wannan yadin a yi shi baki ko za a iya kore za a iya ja amma ka taba gani ko mun kowane kungiya ce a cikin kungiyoyin musulmi ko dan me ba? farin kal ake sawa so farin tufafi yana da wata alfarma ta daban ta musamman a idi ne idan za a je a sa farin tufafi wani abu ne da za a je mai muhimmanci a sa farin tufafi lokaci lokaci ya zama dai mutum yana da farin tufafi a cikin kayayyakinsa kuma idan ka sa ɗin ka ji cewa ka sa ne dan annabi ya ce min khairi thiyabi yana daga cikin wato mafi alheri a cikin ainihin tufafi wannan kenan um, abdullahi dan abbas ne ya ruwaito wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma daga cikin hikimomin da malamai suke cewa annabi yana son farin tufafi in kun lura koyo da farin tufafi bai fiye yin zafi ba galiban sai dai in yadin nau'in yadin ne watakila an yi masa wani nau'i na daban da zai zafi amma bai fiye yin zafi ba sannan kuma baya da tarantin zafi kuma na'im ne mai sanyi ne yana da laushi yana da sanyin sha'ani to shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake so a sa shi kuma a fuskanci mala'iku ma da wannan tufafi din kuma shi musulunci ya kwadaitar da mu akan tsafta ko to sai malamai suka ce in dai mutum yana sa farin tufafi to da wani datti ya same shi zai bayyana to so ake da dattin ya bayyana ka wanke kana sawa in dai wani datti ya zo to za a gane to wannan zai sa ka rinka wankewa da wurwuri kenan sabanin idan mutum yana sa yar bakin kaya ko kaya ruwan kasa yana rike datti sai kai sati biyu kana jefawa ba a gane ba amma baka isa ka sa farin tufafi sati biyu ba zai wahala saboda me yana bayyana dukkan wasaf da datti kuma wani abin mamaki yan uwana farin tufafi ɗin shine kayan mala'iku suturar mala'iku na'am ku tuna hadisin da yake magana a kan yakin badar isar yakin badar aka ce ai an ga wasu mutane a kan dawaki da fararen kaya da rauna sun shigo wannan wurin yaki mala'iku ne idan mala'ika zai sa sutura to fari ne baya sa wani kala min siyabil mala'ika min siyabil mala'ika kuma ya fi saurin bushewa kaji wata fa'idar kaji wani hikima <laughs> farin tufafi ya fi baki bushewa da wuri ya fi girin bushewa da wuri to bayan wannan mamana riwaya ta tabbata cewa farin tufafi suturar 'yan aljanna ne 'yan aljanna a aljanna suna sa farin tufafi daga cikin tufafinsu akwai fari so kaga wannan kaɗai ya bawa wani credibility ne da da shi farin tufafin ya samu wanda yana da kyau a cikin yanayin kayayyakin da kake ɗinkawa ka yawaita sanya fari ɗin yana kuma da daɗi kuma akwai wato ban sani ba yanayi nau'i na wani tawadu'u haka dai da kuma dai sai ka ji dai nau'i na tun da dai sunna ce annabi ya ce a saɗin sai ka ji yana da daɗin sha'ani ƙwarai da gaske قال حدثنا bin bin Wani وانا حديث ne ne ko lagubara alaihi قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبسوا البياض النبي يقول جماعة كسن يفرن تفافي فإنها أطهر وأطيب saboda sun fi tsarki sun fi kyau farin tufafi ya fi tsarki ya kuma fi kyau wa kaffinu fiha mautakum in mamaci ya mutu ku mai likafani da fari wannan shine dalilin da ya sa kullum in mamaci ya mutu farin likafani yake sa mai so kaga tunda annabi ya ce gashi kar wani ya zo shi kuma ya kawo wani ra'ayi da ba. dan uwansa ya mutu ya je ya dauko bakin likafani ya sa mai kuma kai da ake gudun baki ka sa mutum baki a kabari ga duhun kabari ga duhun likafani a ai bai bai a sa masa fari haka annabi ce kafinu fiya mautakum dole akwai wani sirri min wara'ihi wannan hadisin sahihi ne hadisi ne ingantacce قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال حدثنا أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود wannan hadisin imam muslim da imam abu dawuda da imam tirmizi suka ruwaito shi na aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito ya sanya wato mirt aka ce sammako ya yi sassafe ya fita abinda ake nufi da mirt dogon tufafi ne da ake yin sa na kirtani ko kuma na gashi shine mirt manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito yana sanye da shi kuma aswad launin kayan baki ne to kaga mun daɗa samun ƙari cikin kayan da annabi yake sa akwai baki kenan ko akwai baki kenan ba laifi jama'a dan mutum ya sa bakakin kaya wata ran ba laifi ba ne dan mutum ya sa bakin kaya shi ma wannan hadisin sahihi ne sallallahu alaihi wasallama kuma malamai suka ce ashe yana nuna cewa manzo Allah bai takaitu akan wani kala kwaya ɗaya ba kaga shi ya kwadaitar a sa fari ko to kuma wata ran an ce an gan shi da kore shi tar a sa fari ko kuma an ce wata ran an gan shi da ja mai ratsi shi ya ce a sa fari ko to kuma a wata ran an gan shi da me da baki to kai ma ba laifi bane idan kayi wannan ne قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن إسحاق عن أبيه عن الشعبي عن أروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين wannan hadisin shi kuma riwaya ce ingantacciya ta imamu ahmad da imamu tirmizi an ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya jubba babbar riga jubba ko irin abaya din nan amma mai dayyikatul ne mai matsatsan hannu na'am yawanci na ga an sa abaya ba ga hannun dan karami ba to annabi yana sa irin wannan to shine yanzu mutane suke sawa to an ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya wannan jubba din a rumayya wacce aka yi ta a rum kuma mai kuntataccen hannun riga kuma shi ma din yana daga cikin kayayyaki da annabi yake sawa na ƙasar rom na ƙasar rom sallallahu alaihi salama kamar yadda ya zo a riwaya ya sa jubba romayya ya kuma sa jubba shamiyya yawwa na'am a lokacin an ce sham din tana ƙarƙashin mulkin rom ne ma'ana sham tana ƙarƙashin rom to akan ce jubba shamiya ko jubba rumiya ya sanya wannan riga a lokacin da yake tafiya sannan kuma lokacin da ya je yakin tabu kama ita wannan riga din yasa a jubba dayyiqatul kummaini mai matsatsen hannun wato riga din kuma an ce an yi ta ne da gashi an yi ta ne da gashi kenan wannan yana nuna mana ashe ba laifi musulmi zai iya sa irin wannan abaya din yana da kyau kamar yadda manyan mutane suna sawa ko malamai ko dattawa ko sarakuna duk wannan suna sawa kuma ba laifi ba ne don mutum ya sa riga mai matsatsen hannun kenan kamar irin wannan wanda yake hannun a matse me hikimar matsewar hannun shine ba zai bude a rinka hango ka ko ainihin wani abu na jikinka ko hamatakka ba to wannan shine to ƙarshen wannan babi kenan da ya shafi sutura annabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah kuma sai wani sati za mu ɗora a kan abin da ya shafi wato rayuwar annabi ɗin sallallahu alaihi wa sallama da irin abincin da yake ci da irin mai abincin da yake ci to abin da muka faɗa na daidai muna roƙon allah ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar ubangiji allah ya bamu lafiya da zaman lafiya kuma ya kyauta rayuwarmu ya sa aljanna ita ce makomarmu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wannan ya ce malam a wata riwayar ya ce fa min khairi thiyabikum a wata riwayar kuma fa min khiyari thiyabikum duk ɗaya ne zaɓaɓɓen tufafin ku ko kuma mafi alkhairi daga cikin tufafin eh, daidai ne ba kuskure ba ne daidai ne ba kuskure ba ne wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh